الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو لهدي شاشدة قوة رجب شكرا تدوب لي لدي حدود أربعين لبيو هجرية وندشيني داشي دا عشرين دا تقوس قوة بيو شكرا تدوب لي دا عشرين دا, دا. za mu ci gaba da karatun na sahih bukhari wanda muke gabata a wannan masallaci mai albarka na usman bin affan kofar gadon ɗaya kano muna nan cikin kitabu tafsir babu tafsir at-tauba bara'atun min Allah jiya mun karanta babi na farko a ciki za mu ɗora bismillah wani أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وعلى والصلاة والسلام على أفضل النبي بعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال المؤلف رحمه الله تعالى قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شوبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول آخر آية نزلت يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلام وآخر سورة نزلت براءة باب سيروا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير مخلص الله وأن الله مخلص الكافرين وسيروا سيروا قال حدثنا سعيد بن بخير قال حدثنا الليث قال بن بخير عن ابن شهاب وأخبرني عبيد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال بعث لي أبو بكر في تلك الحاجة في بعث بعثه يوم النهر يؤذنون لمنى أن لا يحج بعد أو يشرك ولا يقوم بالبيت عريانا قال حميد قال حميد بن عبد الرحمن ثم أرسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعدي بن أبي طالب وأمره أن يؤذن ببلاغة قال أبو هريرة فأذن فأذن معنا علي يوم النار في أهل منه ببلاغة وأن لا يحج بعد الآل مشرك ولا يقوم بالبيت عريانا طيب أم يكاو رواية مالمين شي شي مال البخاري شي نمسنا أبو الوليد يتي قال حدثنا أبو الوليد وأن أبو الوليد من شيء هشام ابن عبد الملك الطيالسي هشام ابن عبد الملك الطيالسي shi kuma daga malaminsa shuba ibn hajjaj al'ataki daga abi ishaq amr bin abdullahi as-sabi'i ce ya ji albara bawa ibn azib sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ayar ƙarshe da ta sauka ga annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce wannan aya ta yastabtunaka qul illahu yuftikum fil kalala a cikin ƙarshen suratu an-nisa wa akhir suratin nazalat wannan aya yake cewa sai kuma sura a dunkule da ta sauka ga manzon Allah sallallahu alaihi ta ƙarshe ya ce ita ce bara'a akwai riwaya da ta zo cikin cewa suratul baqara hadisi abdullahi ibn abbas cewa ayar ba ita ce ayar ƙarshe anna akhir ayatin nazarar shi ayatu ar-riba riwayar imam an-nasa'i riwayar ibn abbas kuma du shi kuma yace ƙarshen sura ita ce suratun nasr ita ce ta sauka akhiru suratun nazalat to nan, eh, wato suna cewa akwai sabanin malamai dangane da wacce ce surar ƙarshe wacce ce ayar ƙarshe akwai maganganu na malamai a kai shi za ka ji a can wani ya ce kaza a can wani ya ce kaza abinda ake nufi a ah, akhiriyatin maksusa wato ƙarshe keɓantaccen ƙarshe ake nufi wana wata duk a ƙarshe ne amma wata tafi wata kusanci da rasuwa annabi sallallahu alaihi wa wannan kenan ya kawo ayar <clears throat> faɗin Allah fasihu fil arzi arba'ata ashhur ku tafiya a bayan ƙasa kalmar fasihu daga saha ya ne fil ardi ku tafiya a bayan ƙasa arba'ata ashirin a watanni guda hudu na farkon su shine watan shawwal daga nan daga wannan shine farkon lissafi kenan kamar da imamu zuhuri ya faɗa alamu annakum ghayru mu'jizillah ku sani cewa ku ba ma su gagara ubangiji bane tabaraka wa ta'ala wa anna mukhzil kafirin kuma lalle Allah tabaaraka ta'ala wato shine mai tozartar da ko mai kunyatar da kafirai ibn abbas ya ruwaito cewa Allah ya faɗa fa'idar jiji ba ne ko ba masu wuce ubangiji bane ko ba masu wato kin ƙarfin Allah ba ne wa alamu annakum ghairu mujizillah kuma Allah tabaraka wa ta'ala shine mai tozartar da kafirai muzallilul kuffar bil qatl zai sa a kashe su tunda sun isa ba Allah kuma su zama ribatattun yaƙi a duniya a lahira kuma su fuskanci azabar Allah wannan ta nuna cewa duk kafirin da bai ba Allah ba ya fada cikin wannan tsari na kafirci to yana cikin kaskanci a duniya za a zo a jihadi a yaƙe shi a ce shi yana cikin ribatattun yaƙi ya shiga cikin ƙasƙanci a lahira kuma akwai azaba tana nan bayan wannan <clears throat> kalmar fasihu ɗin nan tana nufin siru ne kamar yadda ya fassara mana abin da ake nufi ittasi'u bisail wab'udu anil wato amarat ku yi nisa ku tafiya ku zurfafa tafiya kamar yadda ƙwar'ani ya ta bayani a wurare ku yi tafiya a bayan ƙasa ku ga mulkin Allah ku yi tafiya a bayan ƙasa ku ga sarautar Allah tabaraka ta'ala ya kawo hadisin sa'id ibn ufair duka a ƙarƙashin wannan aya sa'id ibn uqair kai ko ko ufair ne ufair ne afwan shine sa'id ibn kafir ibn ufair malamin imam bukhari yace haddathana al-lays shine lays ibn sa'd al-misri al-imam yace haddathana uqail bi dhamm al al'ain kenan shine uqayl ibn khalid al'aili daga ibn shihab muhammad bin muslim az-zuhri yace wa akhbarani ya bani labari shi daga daga malamin sa kenan Humayd ibn Abdurrahman Humayd ibn Abdurrahman almajirin Abu Huraira ne yace anna Abu ta qala ba asani Abu Bakar fi tilkal hajjati na abubakar as ya tura ni um, wannan aikin hajji da ake magana akan wannan ayyadin ya tura shi ya aike shi sai na abubakar ibn siddiq abubakar siddiq fi mu'azzinina a cikin masu yin shela mu'azzinin jam'i ne na mu'azzini daga izan ne al'izanu a larabci shi ne al'ilam shi sa Allah ce wa'addin ka sanar ba a sahun yau mun nahari wanda ya tura su ranar sallah shekara ta tara kenan daga hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yu'azzinuna su sanar da mutane wannan azan din ba na kiran sallah bane yu'azzinuna ba ana nufin kiran sallah ba ana nufin sanarwa don damar kiran sallah an ce da ita azan ne ai saboda ana sanar da mutane ne wani saƙo. to a anan wato yu'allimuna nasa ah, amina su gaya mutane amina Allah ya hujja a dal'ami mushrik an kafa doka daga wannan shekarar ta tara kenan kada wani mushriki ya zo ya aikin hajji na wato da da su ake yi su shigo suna su kafirai suna yi suna wai suna hajjin su suma suna suna dawafi rara tunda su kafirai ne sai mutum ya cire rigarsa da wannan sa gidar haihuwar uwarsa ya zo yana kewaye ɗakin kaba amma lokacin musulunci bai da ƙarfi ba yanda zai yi da su dole aka kyale su amma yanzu musulunci ya yi ƙarfi shekara ka tara bayan hira annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce to a gaya musu daga yau fakar wani mushriki ya sake zuwa ya mana zagaye a ɗakin Allah wa Allah ya dufa bilbaiti uriyanun kuma kada wala ya tufu bilbaiti uriyanun kada wani ya zo yi tsirara ya yi mana ba ni shi a ɗawafi a za ku yi mamaki cewa to me kawo aiki aikin suna yi ai su da irin yadda suka fahimci abin suna yi yanzu har sallah akwai sallah yahudawa yahudu suna yin sallah nasara ma suna yin sallah duk an yi bayani ya'yi suke sallah kuma sunanta sallah a wajensu amma sallah tana farawa ne da wake-wake da kaɗe-kaɗe take karewa su kuma sallah suke yanzu duk kirsan da ya je jerusalem ai suna sallah suna yin sallah har su jera suna yi amma mu ne nan in sun dawo su ɗauki gabarar yaƙan musulmi saboda musulmi yana sallah amma su ma a cikin addininsu a cikin irin abin da suka yi imani da shi akwai irin tasu sallar akwai azumi yahuda suna da azuminsu da su zakka da duk suna da shi amma irin nasu to namun shi ne abin zagi tun da shi ne ya samu karbuwa a duniya shi ne ake yin sa bisa ka'ida da doka nasu kuma shi abin yabo ne a wajensu amma yanzu an haɗa kama an ce kai bayanin sallar ba yahudi ma da zakar ba yahudi an hada ka da aiki tunda wa yake sai su ya su masu addini a cikin su to lallai suna zuwa su yi aiki hajji su yi dawafi kuma tsirara in ban da kafirci ba a sa makalla arnanci mutum ya kwaɗa kayan su fitar ya zo gaban duniya kuma ɗakin Allah yana kewayawa kuma wai ibada yake to amma bayan da za a yi da su a wannan lokaci haka aka zuba ido aka ta kyale su musulmi su yi su masu amma daga wannan shekarar aka kafa doka kar wanda ya dawo in kuma fa ka dawo to akwai matsala kenan shi ne saƙon kar wanda ya dawo sannan a cikin wata riwaya ta abu huraira ya ce a sanar da su ba wanda zai shiga aljanna sai mu'mini wa Allah ya kula aljannata illa mu'min ba mai shiga aljanna sai wanda yake mai imani ne fa idan ashirin al-ashhur al-hurum faqtul mushrikin haythu wajadtumuhum idan watannin nan masu alfarma suka shuɗe to ku kashe mushrikai inda kuka same su wannan aya ce da ke magana take umarni akan yin jihadi na malam باب قوله وعذاب من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الاكبر ان الله بعيد من المشركين ورسوله فان تبتم فهو خير لكم وان توليتم فاعلموا انكم غير معجز الله وبشر وبشر الذين كفروا بعذاب عليم هذا من اعلمكم قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال عبد الله بن قال ابن شهاده قال فأخبرني عبيد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال وأتني أبو بكر رضي الله عنه في تلك الحاجة في المؤذنين وأخذهم يوم النهي يؤذنون بمنى أن لا يخش بعد الأذى بعد الآن مشرك ولا يطوف بالبيت الرجال قال حميد ثم أردف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأبي بن أبي طالب فأمره أن يؤذن ببراءة قال أبو هريرة فأذن معنا علي في لا الحال ولا يكون في البيت wannan aya ta gaba ita ma aya ce a cikin suratul sabba wa zanu min Allah wa rasulihi mun fassara ta a baya shela ne daga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa ga mutane ranar alhajjul akbar hajji asbar ɗin nan ce shi ne wato ranar sallah haka kuma ibn abdurrahman ya fassara kuma da bayani zai zo insha Allah zuwa ga mushirkai da kuka Allah ya barranta daga mushirkai Allah da manzon Allah sun barranta daga mushirkai idan kun tuba to ya fi alheri gare ku idan kuka juya baya ku sani cewa ku ba ku fi karfin Allah ba wa in tawallaytum mu annakum ghayru mu'jizillah kuma Allah ya ce manzo Allah kai bishara wa kafirai da azaba mai radadi duk wanda ya mutu ya kuskure ya mutu yana kafiri to akwai azaba mai radadi da cikin jiran sa inji Allah ya zuwa kamu su bakar bishara mummunan bishara lalle akwai azaba mai radadi wannan sanarwar shelan da aka yi a ah, ranar arfa ne kamar yadda malaman tafsir suka faɗa a ranar arfa ne an cika a duniya kenan kamar yadda aka rawaito da aliyu daga aliyu da kuma umar da ibn abbas ku sanar da su a yi musu bayani allah ya barranta da daga aikin shirka da wani shirkai haka da manzan allah sallallahu alaihi wasallam um, yawmul hajjil akbar a ranar wannan aikin hajji wadda ke babba to malamai suna faɗa umra kuma ana ce da ita alhajjul asghar a cikin wato maganganu na malaman fiqh wani lokacin kaji an ce hajjul akbar hajjul asghar to sukan ce hajjul asghar wato al'umra nam? eh leza hajj ba leza hajj eh haka ne a ci abu bature ba eh, haka ne to wannan kenan cewa Allah ya baranta daga da shi da manzon Allah daga mushirkai akan aikin da suke amma in sun tuba daga barin shirka ah, da sabon Allah tabaraka wa ta'ala to kenan ah, Allah mai karban tuba ne idan ba su yi haka ba kuma Allah yana sanar da su ba za su Allah ba غير معجز الله معنى قادر عليكم ko kuma kuna ƙarƙashin kulawar Allah kuna ƙarƙashin mulkin Allah babu wani wanda yake ƙarfin Allah da musulmi da kafiri baki daya wa bashirul ladina kafaru kai musu bishara su kafirai bi azabin alimin azaba mai raɗaɗi a duniya da tozartarwa a lahira kuma akwai azaba za a sa su a cikin wuta za a ainihin wato kuma kona su ya kawo hadisin abdullahi ibn yusuf a tunisi daga lais ibn sa'ad al-imam daga wato ukain ibn khalid daga ibn shihab az ya yace akhbarani humaid bin abdulrahman ibn auf sai yace sayyidina abu huraira ya faɗa irin wancan hadisin ba asani abubakarin fi tilkal hajjaji ko hajjaji sayyidina abubakar ya aika ni wato a wannan lokacin sai na baka shi ne amirin hajji eh, kun san ka'idar amirin hajji ka'ida ce ta musulunci duk lokacin da za a tafi aikin hajji in annabi ba za shi ba daman zai naɗa wani ce kai ne shugaban musulmi gaba ɗaya alhamdulillah kuma dai wannan suna har yanzu um, a duniya ƙasashen da suke zuwa aikin hajji da na musulmi da wanda ba musulmi ba ana ƙoƙarin naɗa amirin hajji idan an ce amirin hajji shine jagoran musulmi gaba ɗaya wanda shi zai ba da umarni musulmi ku yi kaza ko kar ku yi kaza in an shiga cikin matsaloli da damuwa shi za a tunkara kuma ya kamata ya zama mutum ne wanda ya san mu'amala da mutane zai iya jure wa mutane kuma at least yana da ilimi kar a ɗauki jahili a bawa amirul hajji ana sa amirul hajji na ƙasa ana sa amirul hajji na jiha ana sa amirul hajji na wato eh, haka ne dai ƙasa da jiha ko eh, har da local government eh, da local government ma duk ana sawa duka don su ce maki alhazai to a lokacin abubakar shi ne amir hajji ya sa kake jin shi ake faɗa ya ce ka je ka sanar da mutane kamar yadda muka yi bayani a amina allah ya hujja a dal'ami mushirkun babu wani mushirki da zai yi aikin hajji kuma ba wanda zai sake aikin hajji ba wanda zai zo mana ɗawafi yana tsirara yawwa irin wancan hadisin ne kuma da yake cewa ah, sun dafa nabi sallallahu alaihi sallama, bi ali bin abi talib ne fa amaru an yu'azzina bi bara'a ah, sai manzon Allah ya boya ah, ali bin abi talib a bayan abin hawan su kenan Um, ya ce kuma gashi nan ka je ka sanar da mutane a bara'a shi ne yu'azzin bi bara'a tana dauke da ayoyi adadi kamar kaza a sanar da su saƙon da ke ciki abu huraira ke cewa ma'ana aliyun fi ahli minan na nahari bi bara'a sayyidina aliyu ya sanar da mu a ranar amina ya sanar da saƙon da annabi ya umarce shi shi a ranar sallah wannan aikin tun farkon ta ita karanta mutane na musu bayani har zuwa walau karihar na to kaga dalili ne daga cikin dalilan wato a rinka fassara mutane alkur'ani ana musu bayani don su san sakon Allah a cikin wato ba ni sunan shi a cikin ayoyi aliyu ya yi musu bayani ya musu bayanin abinda wannan surar take ɗauke da shi saboda dama na muku bayani a cikin surar akwai bayanai da Allah ya yi fushi dangane da abin da kafirai da mushrikai da munafukai suke yi a ciki kuma ya yi bayani cewa daga yau ba wani mushirkin da zai zo mana aikin hajji kuma ba wanda zai zo mana dawafi yana tsirara har inda ya ce innamal na najisun fala yaqrabu al-masjid al-harama ba'da amihim hada mushrikai najasa ne Allah ya ce a gaya musu kada su sake kusantar masallaci mai alfarma bayan wannan shekara kar wani mushirki ya sake zuwa kamar yadda imamul kirmani ya faɗa wala ya tsofa bil baiti oriyanun wannan yana nuna mana izzatul islam ƙarfin musulunci da kuma tsari irin da musulunci shirka ɗana da kuke gani shine wato haɗa Allah da wani wajen bauta ba abin da Allah ya ƙi a duniya irin wani ya haɗa shi da wani wajen bauta shi da halitta shi da samar da duniya shi da azurtawa shi da yi wa kaza kuma a zo ana cewa a bauta wani tare da shi ga wanda yake halitta a faman ya khuluku kamar la ya khuluku yanzu wanda yake halitta da wanda baya halitta jama'a ɗaya ne ya za ku ki bauta wa Allah ku zo kuna bauta wa nan Allah ya za ku zo ubangijin da ya kamata shi za ku nemi taimako a gare shi amma kuna neman taimako a wajen waninsa mushirki ya zama mushirki ne Allah ya ki mushirki ya ki shirka saboda yana hada Allah da wani wajen bauta amma abun tausayi sai ga yau musulmi za ka ga suna da'awar musulunci amma suna shirka ita fa shirka automatically take fidda kai daga daga layin musulunci duk mutumin da ya yi shirka to ya kafarta wa man yushrik billahi fa ka'annama kharra min as-sama'i fa takhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi rihu fi makanin sayyi da kai shirka wanda a wullo ka daga can ƙarshen saman saman mako ka tsintsince ka faɗo ka baje shi ya fi amma yanzu mutum sai je gindin kabari yana roƙon kabari ya ce kabari ya ba shi kaza kabari mutum kabari wanda yake kwance ka duba damsul basirati wanda yake rami yana kwance baka sani ba watakila kashi ake ba shi ba ni kirki ba ne watakila kai ne a zahiri kana ganin na kirki ne ka je ka roƙe shi kana neman taimakon shi kana neman sa wannan ba daidai ba ne shi yasa mutum zai zo yana ta yin ibada in dai bai gane illa shirka ba bai daina shirka ba to ya asara da wanda yake ganin cewa ba zai taɓa samun ɗaukaka ko mulki ko sarauta ko nawa ba sai ya roƙi wani Allah mutane sun yi imani da bokaye da mushirkai suna mika al'amuransu ga waɗannan ƙazaman mutane yaushe wani dan adam zai iya maka wani abun da Allah bai ma ba babu bi zulmin ulaika lahumul amn wadanda suka yi imani ba su cakuɗa imanin su da shirka ba to wannan su ne suke da al'amnu suke da aminci kuma su ne shiryayye to kar mutum ya zo yana ta tafiya sallah ya je masallaci ya dawo yana azumin ramadana amma bai nisanci irin waɗannan abubuwan na shirka ba wala aikin banza kake ai asali ma sallan ma bana za ta ban kana shiga kuma shi ne abinda ba a san ai bayani da bin wasu malamai da suna da'awar suna suna Allah yana musu wani abu yana musu wahayi kaga mutum ya buɗe baki ce an sa shi yayi kaza ko an ce yayi kaza ko kaza ya bayyana gare shi ko an ba shi wani zikiri ya gaya mutane to a ina aka baka a ina aka ba su saboda sun rena hankalin mutane suna wasa da kwakwalen jahilai mutum ya zo ya ce haka an ce min in kaza in baku kaza ya ɗauki zikiri ya ba su ko ya ɗauki wani salati ya ba su ko ya ce an bayyana min kaza to kai waye kai aka bayyana ma annabi ne kai ko mutane saboda jahilci sai a ce mutum kabbara ana ƙara masa girma yana muku ƙarya kuna girmama shi akwai wani wanda zai zo ya zauna ce wai wai an mayyata kaza an bayyana mai kaza a zamun mutum irin na wannan zamanin na'am wanda ba yi eh. ƙwarai kuwa ƙwarai da gaske wannan da yawa bi tasiratin yaka a cikin addinin kiristanci yanzu fasto zai iya tara mutum dubu ɗari mutum dubu ɗari a coci kawai sai ce allah ya ce mun kaza jiya ko kuma na yi mafarki an nuna mun kaza kuma duk sai su ta kuka su karba yi eh? yanzu sai mutum malami wani musulmi da sunan malanta saboda ya rena mutane yana jan jahilai sai shi ma ya zo ce wai an ce masa kaza ya dora su akan abin da ya ga dama to ina relevance na annabi cewa aka yi bayan annabi ya tafi ba shi kenan ya ci kenan yanzu an samu musu annabawan ba. ba dole a samu rabuwar kai ba da wasa kada duk wani mai sauraron malamai na sunna yana jin wa'azi ya ji da wannan mafarkin banza kana jin malami yana wannan haɗa sallayar ka tafi ka bar shi mutumin banza ne kawai kar ka bata lokaci wallahi halakar da kai yi a wannan zamani da yake cike da kazanta da datti kana nan Allah ya san me kake yi ka zo ka buɗe baki ka ce wai an ce maka wai ka shar'anta wa mutane wani abu hasbunallahu ne ni'mal wakil wani ne na gani yana yana yana yana wannan abu na ce yanzu daga wannan bala'i sai wannan bala'i daga wannan bala'i sai wannan bala'i sai babu abu mai daɗi irin sauraron malamai na sunna da za su dora ka akan seti a dora ka ka bi Allah ka bi manzon Allah duk wani wanda za ka yi mai biyayya biyayyarsa ta biyo bayan biyayyar Allah da manzon Allah in ya girmama su ya bi abin da suka faɗa a yi masa da'a in bai bi su ba a ajiye masa kayansa amma addini ba mafarki a ciki kuma addini ba ra'ayi kuma addini ba babu cewa ni na gani ka gani Allah kiyaye na'am babu illal ladina ahadtu min al-mushrikeen قال حدثنا اسحاق قال اخبرنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا قال حدثنا ابي عن صالح عن ابن شهاب ان اميد بن عبد الرحمن اخبره ان ابا هريره رضي الله عنه اخبره ان ابا بكر رضي الله عنه بعثه في الحجه التي امره رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قبل حجه الوداع في رهب يؤذنون في الناس ان لا يغز بعد قال مشركم ولا يكون في البيت الريان فكان هميد يقول يوم النهر الحج الأكبر من أجل حديث أبي هريرة طيب شما دي wannan cikatan آية ني إلا الذين ahadtu من المشركين وانا استثنائي ني ne wato an yi togaciya ne nan da aka ce ku yaƙi mushrikai banda waɗanda kuka yi alƙawari da su cikin mushrikai wato ko kuma ka ce barrantan nan da Allah ya ce Allah ya barranta da mushirkai da shi da manzansa to banda waɗanda aka yi alkawari da su kuma ba su warware wannan alkawari ba su waɗannan banda su tun da an yi alkawari da su ba su warware alkawari ba ya daɗa maimaita wannan saƙo wato a yawon hajji akbar ranar sallah aka isar da wannan saƙo lalle Allah ya barranta ga mushirkai sannan kuma an kafa doka babu wani wadda zai zo ya sake mutane aikin hajji a nan cikin mushrikai ko kuma ya dawafi yana tsirara a aikin hajjin da ammarahu rasulullah sallallahu kalmar ammarahu ya mai da shi amirin hajji ya naɗa shi amirin hajji ai ja'alahu amiran ya sanya shi ya zama wato amir wannan ya faru ne qabla hajjatil wada'i kafin hajjin ban kwana da annabi sallallahu alaihi wasallam fi rahatin a cikin mutane ne a annabi ɗin ya naɗa shi yana cin mutane ya ce kuma aje a yi wannan shela a sanar kamar da muka bayani na'am haka a'immatul kufr babu qawlihi ta'ala faqatilu a'immatul kufr innahum ta ya'lamun a قال حدثنا محمد بن مسلمة قال حدثنا يحيى قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا زيد بن وهب قال كنا Ba حذيفة فقال ما بقي إلا ثلاثة ولا من المنافقين إلا أربعة فقال أعرابي إنكم أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم تخبروننا ندري فما بال هؤلاء الذين يذكرون يذكرون بيوتنا ويسرقون آلاتنا أولئك أولئك الصفات حجر لم يبق منهم إلا أربعة إلا أربعة أحدهم شيخ كبير لو شرب الماء البارد لما وجدت لما وجدت البرد طيب أم Allah ya ce faƙatilu a'immatul kufri innahum la aymana lahu kalmar faƙatilu innan fi'il amr ne ne ubangiji yayi ana nufin ku yaƙi kafirai shine a'immatul kufri amma ya kawo su sunan a'imma shugabannin kafirai ba wai su shugabannin kaɗai ake nufi ba abinda ake nufi duka kafiran gaba daya waɗanda suka warware alkawari kamar da malaman tafsiri suka faɗa allazina naqadu al'ahda dalilin ya kasu sun warware alkawari abu na biyu ta'anu fi dinikum sun yi suka addinin wa ta'anu fi dinikum faqatilu a'immatal kufr innahum la imana lahum suka akan addini kaga kaga anan ina so ku gane wani abu guda daga cikin abinda malamai kullum suke faɗa cewa barin wani yana sukan addinin musulunci ko ya ɓata musulunci wannan dalili ne na samar da rashin zaman lafiya a cikin mutane wanda shugabanni ya kamata su gane wannan shi addinin musulunci ba addini ne da ake sukansa a ɓatan shi a zage shi kuma a zauna lafiya ba ba a bari ba kenan zaman lafiyan shine a hana a soki addinin musulunci kai addinin kowa ma ba wanda ya ce ka je ka zagi addinin wani kwarai kuwa shi musuluncin ya hana kar ka zagi addinin wani zagi na batanci amma za ka yi bayanin wanne ne addini na daidai mutane su zaba to amma a bari ana cutar addini ana sukan addini ana bata addini ana faɗin maganganu marasa kyau akan addini to wannan abu ne da yake har zuka duk musulmi ba wai na najeriya kaɗai ba na ko'ina su kenan ya kamata 'yan siyasa su san da wannan shi taɓa addini no going areas ne wurare ne wanda ba a zuwa taɓa addini a suke addini kuma duk inda mai mulki yake mulki to ya yi ƙoƙari ya kare martabar addinin mutane dan damu yana daga cikin hakkin mutane akan shugabanninsu su tsare musu addininsu su tsare musu lafiyarsu su tsare musu mutuncinsu su tsare musu dangantakarsu su tsare musu hankulansu su tsare musu jinaninsu to sai zama kana rayuwa a ƙarƙashin gwamnatin da take za a ci mutuncin addininka ba za ta ba ci kariya ba to kaga akwai shakka a cikin wannan shugabancin kuma akwai abin tsoro kuma wannan yana nuna shi yana da kyau in za a zaɓi shugaba a zaɓi wayayye wayayye mai ilimi ba jahili ba da zarar kun zaɓi mutum da yake jahili ne to zai taimaku jahilci ya taimaku hauka to ba sukan addini kaɗai ba har ta kai ga yanzu kisa kurin a tada rikici a ta kashe musulmi kawai kuma sau da yawa sai a tada rikici ba na addini ba rikicin ba na addini ba ne bai da alaƙa da musulunci amma sai a juyar da shi a yi ta kashe musulmi kawai da zarar an ga mai sallah ne kai kawai sai a ta kashe ta ko akan shugabanci ko akan siyasa ko akan kabilanci ko akan kaza ko akan kaza da sauransu yanzu duk abin da aka tashi a Najeriya na rikici na rashin jituwa tsakanin kaza da kaza sai ka ji ana sai ka ji ana Hausa Fulani Hausa Fulani Hausa Fulani ko musulmi ne sallah shikenan kenan kawai indai kana sallah shikenan kenan ko ba daidai bane ba daga cikin dalilin da Allah ya ce annabi ya ki mushrikan nan tun a da wa ta'anu fi dinikum sun yi suka akan addinin ku to a daina yin suka akan addinin kowa ma yanzu kamar yanzu a samu wani yazo yana zagin musulunci ko ya zo ya ce Allah ƙarya ne ba ga sanan ba yara suna ta a facebook suna zagin Allah Allah ake zagi Allah kuma a kama mutum ne wannan zagin Allah kuma wai wata wai kungiyar wai ko amnesty ko wace ce kuma wai ta bi wai wai ana neman wai wai wai wai wai ba da sunanci wai ɗan human rights ana neman masa yanci ya yana zagin addinin mutane za ku neman masa yanci kuma a ɗaukar masa lauyoyi wannan sai ke nuna mana total contradiction duk da warwara na su wannan 'yan yancin masu da'awar yancin ɗan adam muna ta bayani don su gane yanzu idan individual mutum yana da yanci yana da right to kai ka kwatanta right ɗin individual da kuma right ɗin addinin musulunci gaba ɗaya mutum ya zo ya kira Allah ya zaga ya kira musulunci ya zaga ya ɓaɓɓata musulunci kuma ya rubuta kuma ya zo ma ya lacca ya yi samina ya yi bayani a kan wannan ko musulmi suna raye kuma a yi magana a ce wai yana da yanci anya ba ku sawa kuke ana ta faɗa da ana kuna zuga mutane ana ta yin faɗa ba wani musulmi ne zai yarda da wannan kaskancin yana raye yana ganin ana zagin addinin sai rayu ya tsohon kama aka zage shi zaka ji ka kasa bacci bal daga malaman tafsir suka ce daga cikin dalilan da suka sa Allah ya halatta wa annabi cewa ya yaƙi waɗannan mushrikai kuma ya ambace su da a'immatul kufr saboda sun yi suka a cikin addini fa'anu fi dinikum bisarihi takrib na ƙaryatawa a cikin ra'a ce Allah ƙarya ne ko Allah ƙarya ya a'udhu billah wa taqbihi ahkamillah da kazantar da hukunce hukuncen Allah hukunci ne na Allah sai a ce kazanta ne hukunci ne na Allah sai a ce bai dace ba ba za a yi shi ba ko hukunci ne na Allah sai a ce ai ya saba wa hankali ko hukunci ne na Allah sai a ce ya saba wa zamani abu duk ai ta warware abin da Allah ya ce a yi a dako abin da ɗan adam ya ce a yi a ɗora shi akan zancen Allah to kaga wannan ba daidai bane babu adalci a ciki da haka saboda wannan sifa da suka sifantu Allah ya sa musu suna a immatal kufuri su ne jagorori na kafircin ma gaba ɗaya faƙatiluhum Allah ya ce ku yaƙe su ba wai a yaƙe su kawai don su mutane ba ne ba no saboda abin da suka yi sun cutar da addini suna kama kan cutar da addini yasa kullum muna faɗa muna maimaita duk wanda Allah ya bashi wata dama to ya tsaya ya yi tunanin wace hanya zai ba wa addininsa kariya ya kafa tsarin da daga nan zuwa shekara ɗari tsarin nan zai taimaki musulunci ba wai ya bari a kawo tsarin da za a rugurguje addini ba dole ne wannan duk mutum musulmi da yake da dama to ya yi ƙoƙari ya taimaki addininsa a ofisoshinku ku taimaki addininku in ba ku taimaka ba masu ɗin in sun hau ai suna taimakon nasu duk ɗan kirki yana taimakon danginsa da 'yan uwansa ana maganan wani daga cikin shugabanni ya rasu abinnan da aka ba shi babbar kujera a nan najeriya a kabila ne a kudu yake ana maganar cewa da ya zo lokacin shugabancinsa duk mutanensa ya ta ɗauka ya ta ɗaukar na kusa da shi ya ta ɗaukar mutanensa ya ta sa jama'arsa a gwamnati ya ta ba su matsayi ya ta ba su matsayi wai wai sai aka zo aka turo yan jarida suna hira da shi an lura cewa ka nuna kaza kaza da sauransu ya ce to yace to makiyana zan saka sai in dauki makiyina in saka ya ce to in ban taimaki na wani kusa da ni ba zan taimaka ya ce sai na fara ba wani kusa da ni wanda na san za su taimake ni akan mulki na suna so na za su taimake ni su biya mun bukatuna da nake kyawawan manufofina sannan kuma ba wani amma ba yadda za a yanzu da kuma ƙi na ba shi aiki da hankali yanzu kuskure yi ya zaɓa ya ga waye nasa waye na kusa shi ba zai taimake shi to mu sharri mu hausa fulani wannan tunanin mu kuma mu da shi sai kaɗan daga cikin za ka zo neman ƙura'a ka nemi ƙura'ar ba hushe ka nemi ƙura'ar ba fulatani kama ce ma kai ai kai bangaren kama ba damuwa kawai sun riga sun baka ƙuri'a amma sun ma kaza su da suka cicciɓa ka suka taimake ka da ƙuri'ar ka hau mulkin kake abin da kake yi kuma idan ka gwamnatin kuma ka manta da su sai ka je kai ta hidima wa wasu waɗancan wanda ba wanda accidentally kawai tsotsayi don an fi su ƙarfin ƙuri'a ya sa kawai ka samu ka tsallaka in za a kwatanta ƙuri'ar da 'yan uwanka suka baka da jihohinka suka baka ba zai kwatanta da ƙur'an da waɗancan mutanen suka baka amma sai mutum ya zo ya manta da nasa ɗin kuma ya je yana hidima waɗancan bilal azim wani akwai mutanen da hatta karuwai mutum ya ɗauko karuwa kafira daga wani guri ya zo ya bata babban matsayi ya ke ba musulmi ɗan uwansu ɗan arewa nan muna gani a fili ma'aikatu nawa ne ministry ma'aikatu da manya-manyan ma'aikatu da idan ka je ka duba ka yi lissafin ma'aikatan ka duba statistic na ma'aikatan wurin sai ka ga mafi rinjayensu 'yan jiha kaza ne 'yan kudu ne 'yan kaza ne 'yan kaza ne sauransu wallahi akwai wurin da za ka daɗe ka samu musulmi wa kuma wai federal gamman wai tuntunin sun gane sun farga sun yi wa mutanensu aiki da sun samu dama sai su cusa mutanensu sai su cusa mutanensu shine hankali sun yi wa kansu kuma suna musu aikinsu kaifa mutanen naka sun maka wahala sun yi kaza mu duk ba su san mu ba sai sun zo neman ƙura'a kaga mutum ya ta wanko riga sai yana zuwa masallacin juma'a yana zama a tsawon gaba a nan lokacin ya san mutane suna da amfani a lokacin zai bude ku ne yan uwana ku ne kaza ku ne kaza ku ne yan uwanka ku ne yan uwanka amma baka san yan uwanka bane yayin da ka samu dama a yi ta kawo tsarin da za a murkushe 'yan arewa a murkushe kasuwancinsu a murkushe waye da sassauransu kana kallo ku ta ɗaukar manya-manyan kwangiloli kuna bawa waɗancan wanda mun fi su yawa mun fi su yawan ƙura'a mun fi su yawa a cikin kaza mun fi su kaza mun fi su kaza a taɗiban arzikin ƙasa dukiyar ƙasa ana danna musu ana ta danna musu kuma suna ta yaƙan gwamnatin kuma su ta ba da matsala yanzu ka duba yanzu rikicin nan da ya faru na wannan wadda i hope a ce a ce hukuma ta gane suwaye masoyanta suwaye makiyanta wannan rikicin yan tasirin da Allah ya endin ɗansa wallahi tallahi da ba da wani taimakon Allah ba da mutanen nan sun yi gaba da gwamnatin nan gaba da sun tafi da ita kuma duk kitimir mu ta ce tsiya da aka kullo ta daga kudin da taimakon wasu daga cikin arewa amma su waye waɗanda suka ɗauki gabarar ba da rayuwarsu da ƙoƙari su ƙulla wannan tsayar daga can dai ta taho amma nan ɗin dai 'yan arewa da suka nuna a'a nasu nasu ne dole su tsaya su kare in dai ɗan arewa ya tsaya ya haɗa kai to wallahi sai a shekara ɗari a ƙasar nan shi zai rinka lidin yana tafiya haka ne malam ko siyasar da kake gani ta Najeriya nan wallahi tana ganin mu a haka a barkace barkatan wallahi malam in suka tashi yan arewa nan suka tsaya sun san makircin da za su iya juya siyasar su ci gaba da lidin kasar gaba ke daya to matsalar ba za su ake araba raba kawukan su da nuna daukan marasa kishi a cikin su ai amfani da su ai cracking tafiyar ta su amma ku duba kokarin da arewa suka yi ku duba kokarin da musulmi suka yi ku duba kokarin da masallatai suke ku duba kokarin da malaman addini suke ci suke ta kumfar baki suke ta wa'azi suke ta faɗakarwa amma ina ruwa me sakayya wa waye san makai wa ya san kai kuma me yasa kai da ita arewan ta samu sai ma kone-konen da suka yi da barna da zubar da jinin da suka yi da kakashin mutane kuma suka suka kilimin kuma gwamnati ta biya su mu nan muka tsayawa muka yi muka ce ba zai yi ba duk wani wanda ya tayar mana hankali za mu tada da hankali haka muka faɗa ko mun ɓoye duk wani wanda ya zo yana mana wani zanga-zanga ta banza zai wani kone-kone za mu ba kashi kuma haka aka aka gyara musu zama a wasu wuraren da suka yi kuma abin mutar ta mutu ta ga shi an muna son unity muna son tafiya ƙasar ta tafi cikin tsari saboda in ƙasar ta wargaje mu za ku kowa a tsara mu ne muke da talakawa mu ne muke da mutanen ƙauye suna cikin daji suna cikin talauci su basu ma san meye gwamnati ba ba su ma sani ba suna cikin wahala suna cikin kada mu muke cikin wannan to amma abin da muke so muna son appreciating at least idan an yi wani abu to mu gan shi a ƙasa mu ma a inganta mana rayuwa a kimanta mana ƙoƙarin da magabatan mutanen suke yi kuna makamancin wannan to wannan gillin ƙiyayyen nan ta musuluncin nan fa tana nan ko ku yadda ko ba ku yadda ba duk lokacin da kafiri ya samu dama akan musulmi wallahi sai ya tuno da wannan wannan musuluncin kuma sai ya masa illa to abin da muke so shine kai wanda kake musulmi ne Allah ya baka dama to kai ma ka rinka tunawa da ƴan uwanka ka taimake su a damar da ubangiji ya baka at least sun tura ka sun tallafa maka kuma ko ba komai dai kana sujada kana kafa goshinka a ƙasa amma mutum yanzu ya gama lokacin sai zai sauka bai yi wa mutane komai ba sai illa da ya jawo mutane kuma dama tana hannunku kuna da inda za ku yi amma ba za ku yi ba kuna cikin bakin ciki da damuwa akan wasu abubuwan suna na wallah wasu abubuwan ba za su baɗu ba ai ma muna fatan Allah ya isar da saƙon nan a zukatan ko kunnuwan waɗanda Allah ya sa masu kishi ne yawwa masu kishi ba ba wani dan arewa da ya taba cewa wai a tozartar da yan kudu kar a basu wani abu a mu so muke a duba mu ma yawan mu a duba al'umman mu mu ma ai mana a taimake mu a dada karfafin mu don mu ma mu rayu a matsayin mutane da sauransu yanzu ka duba wannan shaidancin da ake ta yi kashe mutane suka ta kashe mutane suka ta kashe aka kodin da an tashi rikici kawai sai ta ɗaukan jinin ɗan arewa ya zama jinin kaza da dukiyarsa da an tashi bini-bini kawai sai a ta kona mana kasuwanni a karkashe mana mutane yan kasuwa sun tafi sun kai masara sun kai wake sun kai gyada sun kai dabbobi a tsare su a sace abinda suka kai duk a yayyanka su a kone motocin daidai da tumatir ba, sai an ɗauka daga nan arewa an kai kudu tumatir yanzu in motocin tumatir da suke kaiwa lagos suke kaiwa su ibada suke kaiwa kaza in suka dage kafa ba su zuwa tumatir ɗaya sai a sai shi ɗari biyar waye tumatir ɗaya ɗari biyar ashe muna da amfani din naman da mutanen nan suke cifa fa dabbobinmu ne lafiyayyu muke ɗauka mu je mu kai mu mu haƙura mu ci busassu motsatsu mu je mu je mu kai musu lafiyayyu su je su ci na rantse da Allah naman da ake ci a Lagos ba ba irinsa ake ci a Kano ba ku je ku tambaya duk wanda yake za zai gaya muku in kaga in inyamuri yana cin nama lafiyayyen nama yake shi sa zaka su rabgaza rabgaza muku yanda ka san iska ce za ta hure ka kai abin nan ga dabbobin muna kiwatawa sai dai mu gama kiwatawa mu loda a mota mu kai musu wallahi mala wake da ka sani waye da sauran kuma kuna abin harkar kayan abinci ba in ka ga tirelolin da ake ɗiba ana kaiwa har ne baya rayuwa sai da wake la'alla ka ce ma mu ne muke noma wake amma suke cin wake duk mu muke kai musu amma wai kai da an tashi rikici kawai sai a bi a ta kona shagunan a ta kashe yan arewa kuma duk ƙasa ɗaya muke yaya wani yaya wani zai zo ya ce wai wai ba za mu zauna a Najeriya ba ya isa kwatana muka je ko Niger ko Chadi akwai wata jiha da wani ya isa ya ce wai ba za mu zauna ba ko ba ga mutanen naku anan muna tare da su ma suna cin arziki su bude mana makarantu mu sa 'ya'yanmu su zo su kawo su bude manya-manyan kamfanoni mu zo mu tura muna ta sayan kayan su duk mu saboda neman zaman lafiya sai ya kamata mutum musulmi wallahi ya zama mai kishin al'ummarsa mai kishin jama'arsa muna maimaita wannan saboda rayuwar ba za ta yiwu ba in babu adalci sama da ƙasa da kuke gani ɗin nan sama da ta tsaya ɗaya ta biyu ta uku ta hudu ta biyar har ta bakwai ko fila ɗaya babu da adalci suka tsaya ƙasan nan da kake gani ta ɗaya ta biyu ta uku babu wata fila ba wani madogari da aka dogari tsabar adalcin ubangiji ne kawai suka tsaya a yadda suke kawai wai me hikimar wannan magana ana nuna maka cewa idan ana yin adalci a cikin al'umma in dai ana kwatanta yin adalci to za a zauna lafiya ba wani magana ka ji wannan duk wannan kashe-kashen da kake ji ana yi ana zubar da jini ana wallahi malam rashin adalci me yasa inda ana yin adalci wanda ya laifi a kama shi a hukunta shi shi kenan? yanzu mutanen nan da suka zo suka je suka suka je suka kone mana masallaci a billir masallacin juma'a nan misali kaga duk an san garin gaba ɗaya duk sai a je duk a kewaye duk a tarkace su gaba ɗaya wanda baya nan a kama ubansa ko a kama uwarsa duk a je a garkame su a je duk abu kadarorin su duk a ce sai sun biya ba wai gwamnati kaɗai za ta biya diyar ba a talauta su a karɓi abin da suke da shi a je a sake gina gurin da suka kona wanda duk suka je suka tsare mutane a kudu suka yanka su ko suka kashe su ko kwace motocinsu ko suka yi kaza wanda ba san hawa ba san sauka matafi kawai yana tafiya matafi kudu yana tafiya a je a tsare shi a yanka shi bai san hawa ba san sauka duk a bincika su abu kauyukan su duk a kame su a nemi mutum a rasa shekara goma sha tukuna, a ina yake a ce ya tafi baya nan to wallahi malam za ga tsoro za su ji ko kazar wani ne ta zo wucewa wallahi ba su taba ba amma haka suke mana da an da rikici kai sai su daɗe babbar hanya dare hanya kai sai ta kama mutane suna yanka yanzu ko a wannan nan jihar gombe ɗin a ɓillira abin da akai muna ta maimaita ne dan a yi mana adalci kuma sai an kawo mana hakkin mu. babbar hanya ta federal fa duk wanda zai tafi adamawa zai tafi yola zai tafi ina ne taraba zai tafi wannan hanya zai ba ta gwandan nan har kamaru mala haka suka datse hanya na mala babbar hanya ta fadar suka datse ta ta yi kwanaki ba uban da ya wuce in kuka zo za ka wuce to kwanaka ya tsare tireloli ne motoci ne na gwamnati ne na jami'an tsaro ne kowa ya haƙura ya tsaya wasu 'yan tsirarin mutane wai tangalin wai ɓillire wai aka kyale su ba ku tura sojoji su je su yi fulocin hanyar kawai gaba daya duk wanda zai a tashe shi saboda mai ai najeriya a matsayinta na najeriya al'ummar najeriya ta fi wata kabila guda ɗaya to shine rashin adalcin da haka da mutum ya ga dama ko a kudu ko a wani guri sai su je su tsare hanya sai ta kashe mutane abin tausayi wallahi wanda bai hau bai san hawa mu bai san sau ba kawai sai dai kaga kana cikin gudu kawai an tsaye da kai kamar menene sai dai ka ka zama gawa na'am ba karman annoba bane ba an shi za insecurity rashin wato barin rashin inganta tsaro a ƙasa babu bala'in da ya fi shi we are in risk kana cikin riski wallahi saboda baka da garanti ka iya tafiya guraren su kana cikin tsakiyar tafiya kwanan ka ya tsare kawai su yanka ka kashe ta su kone ka ko sallar jana'iza ma baka da mutuncin za a kawo ka kasarka a jihar ka ai maka babu yanzu bina adadin suna da mutane da aka kashe akan wannan tsarin bina adadin da hausawa suna ta bidiyo suna nuna jama'a taimaka mana jama'a a taimaka mana a taimaka mana ilaha illallah Allah ya yi mana mun muna fatan uh, Allah ya sa mu samu mu samu mu samu sauki a cikin a cikin wannan wannan al'amuran suke gudana ya kawo hadisi na ƙarshe ya ce ma baƙi min ashabi hadhihi al illa thalatha um, to sai mu dakata nan na ganin insha Allah da muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuma harshe Allah ya mana afuwa sai rangwanta mana wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh